الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد آه، يوم آه، يوم سنه ويوم بيجرة الربيع الاول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبدي لطريق ابن سنتين دقائق wanda sai daidai da sati daga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma ta kalandar miladiya da mu tashi darasi na ashirin da bakwai a cikin karatunmu na al'izziya a fikihu a matabar imamu malik rahmatullahi alaih za mu tashi sabon fasali wanda yake a malam yake fasalin al'iqamatu sunna wannan fasali yana bayanin hukuncin hukunce hukuncen da suke ba tare da iqama yace iqama sunna ce al-iqama wato masdari ne na aqama idan ya tsayar an kira ta haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta saboda ana fad'an iqama a cikin ta ana cewa qad qamat as-sala sallah ta tsaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da cewa da wannan sai ne iqama yace idan sami'tu min iqama idan idan uqimat as-sala fala ta illa al-maktuba kuma yace idan uqimat as-sala fala taqumu hatta tarawih in an tsaya da sallah in an yi iqama sallah kada wato babu wata sallah da za a yi in ba sallar farilla ba na'am kazalika eh, eh eh na kuma ta eh eh kada ku gani eh abin nan a wannan saboda tana da akwai hukunce hukunce da suke da alaƙa da iqama ko sa ya ta an ambace ta da wannan suna kamar yadda muka ambata saboda a cikin lafazinta ana cewa qad qamat sala sallah wato sallah ta tsaya domin ya zamanto cewar duk abin da mutum yake yi ya bari ya zo ya fuskanci sallah yana daga cikin sunanta al'azan sunanta yana daga cikin sunanta kiran sallah domin sanarwa ne sanarwa ce ita iqama sanarwa ce tana sanar da cewa an tara sallah da haka ne sallallahu alaihi wasallam yake bayyana kulli adanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah to kiran sallah biyu inda yake nufi kiran sallah na farko shine al-adhan kiran sallah na biyu shine al-iqama don haka ne ita ma ake sanar da ita to amma tana da hukunce hukunce wanda suka ke ɗance ta a saɓanin kiran sallah shi fara ya ware ta da fasali daban kamar yadda yawanci dama malamai haka suka yi sai su hada babul azani wal iqama su hada su sai su fara magana akan kiran sallah sannan sai su kare da magana akan da iqama yace ita iqama sunna ce ni iqama sunna ce amma ko wato da sallar farilla kenan domin sallar nafila ba a yi mata ba a yi mata iqama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito a cikin wata sallah ta nafila yayi mata iqama ba kuma yace sallu kama ni usalli amma sallar farilla ita ce ake sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fa idza hadarat as-salah fa adina wa aqima wa li ummakuma akbarukuma sun akbarukuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malik ibn khuwairi idan lokacin sallah yayi ku yi kiran sallah ku iqama sannan wanda yake shine babba daga cikin ku biyu ya yi kaga ya nuna da kiran sallah da iqama ba wai sai ana neman jama'a ne yawa bane tunda sun fi ne gaba ki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wannan umarni amma yake ki kiran sallah kuma ki yi iqama to duka wannan umarnin malamai suka ce sunna ce sunna ce ga sallar farilla hatta ga mai yin sallah shi shi kadai hatta ga mai yin sallah shi shi kadai shi ma zai yi iqama kaga domin saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Malik ibn al-Khawairi jama'a ce da take mahduda ke ɗantacce ba ta neman waɗansu su je su sallah tare da su ba da haka nuna kanta ba wai sai in ana sanar da sanar da waɗansu bane ake yin ta da haka hatta ne yin sallah shi shi kadai shi ma zai yi iqama aw kadu min al adhan ta fi ƙarfi a matsayin ta na sunna daga kiran sallah wato iqama ta fi kiran sallah ƙarfi wajen ƙarfin sunnarta eh, dalili yake littifaliha bis salah saboda saduwarta da sallah tana saduwa da sallah domin daga an yi tsama sai a tada sallah sabanin kiran sallah in aka kiran sallah za a iya yin nafila za a iya yin sauran abubuwa amma ita ta iqama an ce daga an yi ta to fala salata illa al-maktuba babu wata sallah sai ta farilla ina dan haka ya zama to karfin ta wato muhimmancin ta da karfin ta a wajen sunna ya fi kiran sallah yasa ne ma ta ga kiran sallah mara awwala zai iya yi amma iqama makruhi ne mara wanda ba shi da alwala ya sallah a yayin iqama domin yayin iqama to ne ta tafi wajiya fashi yin alwala sannan zai shiga cikin sallah ita ta sanar ɗin iqama sabid da ita tare da sallah domin kamar da aka yi ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sabid da iqama ɗin tare da sallah don haka yana har bilal yake ce bi kada ka riga ni cewa amin saboda wanda yake daga an yi da min bilal kan yakan yi tsama a kofa a kofar masallaci in yi tsama to yana ganin kafin ya fito ya cikin masallaci an fara kiran an fara karatu wata kila har sai ai karatu ai karanta fatiha kafin zai tsaya a sahi har an ce amin ya rasa wannan falala sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai rami kadan kada a riga ni cewa amin inda ya samu wannan falalar ta amin kaga wanda ya nuna cewar ita ce shi kira sallah sadar da shi ake ikamar sallah sadar da ita ake yi da da kabbara harama a dalilin wannan shine dalilin da yasa tafi wato tafi muhimmanci tafi karfi wajen sunna kasance ta sunna a duka kiran sallah wa in tarafa ma bainahuma batalat al-iqama idan abin da ke tsakanin sallar da kuma iqama yayi jinkiri yayi jinkiri to batsalat al-iqama iqamar ta baci ya tu'lifat sai a sake wata iqamar sabuwa wato idan aka kiran idan aka iqama sai aka shagaltu da wani abu aka shagaltu da wani abu kamar an yi iqama kenan sai aka ji hayaniya sai aka ji hayaniya a wajen masallaci duk sai aka ratsa a ji abin da yake faruwa da aka ji aka ga lafiya lafiya aka dawo masallaci to iqama sai aka iqama ba za yi iqamar ba ba za a wasan iƙamar ba sai dai wannan a tarahi din abu ne wanda yake koma ya zuwa ga hukuncin al'ada domin an rufe wutar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito a ya zo masallaci an yi iƙama mutane sun tsaya za a tada sallah har ya tsaya sai ya tuna cewa akwai wanka a kansa sai ya koma gida ya wanka ya zo gashinsa na ruwa na ɗiga daga gashinsa sannan ya zo ya tsaya a cikin sau a kai sallah ba ambaci an sake iqama ba ba ambaci cewa an sake iqama ba to ga wannan in ma ɗauke shi akan cewa wato shi jinkirin za a kabbara shi da hukuncin al'ada kuma jinkirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda kasance saboda kasancewar gidansa haɗe yake da masallaci ba jinkiri ne mai tsawo ba wanda zai zama cewa ya tafiya kan wani waje a'a shiga kawai zai iya fito kuma wankan ba ba abin nan ba wanka ne wanda yake za a kaddara kan cewa ya tsawaita matuƙa ba tun daga baki ɗaya wankan yana yin sa da da kofi ne fa'i eh, fa'i ya zuwa ga kan kafa ko ba da bai ake yi ba balle ta ta yin tare da shi kuma an ɗauki lokaci ne tsawo cikin lokaci kankani an gama wankan saboda haka za a ɗauki kan cewa jinkirin a duka al'ada ba jinkiri ne wanda zai ce wato ba a sabu da ita wato an sami a jibi mai tsawo wanda zai raba zai raba ita iqamar da ta da sallah musamman kasancewar kamar da zo a cikin riwayar haddai sun tsaya a cikin sauri ne sun tsaya suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fitowa saboda haka kaje su a shirye suke a tada sallah don haka in aka sake dawowa babu ma'anar a sake ne wata karɓa na sala amma yanzu kamar a ce masallaci duk a watsi a fita sannan daga baya a dawo to kaga wannan bisa al'ada an yanke wannan iqamar daga ita sallar yadda ake so a yi ta saboda haka idan dai abin ya tsawo za a koma ga hukuncin al'ada idan wato gibi tsakanin tada tsakanin tayar da iqama da kuma tayar da kuma kabbara harama ya tsawo batalat wato iqamar ta tsaki wa tulifat sai a sake yin sabuwa wa qala ibn sinana daga cikin malaman mazhabar imam malik akwai ibn sinana sai daga cikin fitattun malaman mazhabar imam malik yace man tarakaha amdan batalat wanda ya bar yin iqama amdan da gangan da talat salatuhu sallar ta baci wato wanda da gangan yake yin iqama sallah ba shi da sallah a wajen ibnu kinana kenan sabanin jumhur abin da yake mashhur a madhabar imam malik sallar ta baci ba kuma wannan shine nasin imam malik a cikin mudawwana wanda yake iqama da gangan yake asa'a wal yastaghfirullah ya ya mujta وليت وعد بعث صلاته وليستغفر الله صلى فتاوي اما يستغفر فبي دي صلى دي ابو سنه وين دي ابو سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم انا جينا في قران فادا واتكن يا في سكنه قران كيف يقول لي غفر الله اما صلى فتاوي انا وين دي سوي ابو دي كان الشور دي ليت دميني ما بجميني بصلى ذات الاجر دي النبي صلى الله عليه وسلم دي كويما المسيء صلاته صلى بكلمه الاقامه بكلمه الاقامه ya ambaci yin alwala ya ambaci istiqbalul qibla sannan ya ambaci sauran rukunin sallah a cikin babu cewa yin iqama wannan shine dalilin malamai da suka ce idan mutum bai iqama ba sallar sa tana nan ko dai ya bar sunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ita wato azina wa aqima ku kira sallah sannan ku yi iqama sai da haka ne ma ya mutum shi ne wannan shi ne nufin imam malik kamar yadda ta cikin mudawwana cewa sallah tana nan amma Ah, wato ya nemi gafara Allah saboda barin sunna da yayi ah, da gangan فالاحتياط أن يحترس على أن يحترس على الإتيان بها abin da yake wato ah, wato al-ihtiyat tsantsan bisa ta tsantsan abin da ake da al-ihtiyat shine kai abu wanda yake a dalilin bai bayyana ba amma saboda gudun kar ya zamanto wannan abin da dalilin ta bai bayyana ba ya zama ko tabbatacce to sai ka fita daga cikin wato sabanin malamai shi ne yake al-ihtiyar ma'ana a nan wajen wato yin kankani a cikin addini da fita daga cikin sabanin malamai shi ne a yi kokari akan a zo da ita a yi ita iqama wala ya tasahalu fi zalik kuma kada ya fice a cikin wannan kada ya fice tun ba akwai daga cikin malamai wanda yake sallata kuma ta ɓaci to da kai ya zama kai maganar wannan malamin tana da hujja suna da kishi to ya kamata ya taka tsantsan ya tsantsani saboda ya fito wajen sha'anin wato yin iqama a cikin sallah yace wa hada fi haqqur rajul amma duk wannan magana fa ana magana ne dangane da namiji akan namiji ne sai na tafa na tafa yace wa amma almar'a ita kuma ce fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun sirra iqama dangane da mace mustahabba ce wato mustahab yana koma bayan sunna a masabar imam malik domin suna da suna da mataki mataki ne akwai sunna akwai a fadila da mustahab da munta da al sannan kuma a taqawwu dukkan su abin da ke kuma bayan wajibi ne a aka ce ita sunna وسنة ما واجب آه، آه، آه، سنة تكي ودع النبي صلى الله عليه وسلم يوم واظب عكي يدوم عكي كما يبينك تكي السنة فضيلة والنبي والذي تخف قد ثم التطوع ثم التطوع ده النبي المندوب ده المستحب ده والذي دع المستحب da kuma alfadila waɗannan dukkanin su abu guda ɗaya ne shi ne abin da yake mustahabbi shi ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana sananarsa ya bayyana sananarsa ko da bai aikata ba ko da bai aikata ba amma ya faɗi cewa akwai sananarsa kamar alal misali yace wanda ya sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar Allah zai haramta shi daga wutar jahannama kaga ya faɗi falalar ما هذا صلى ركعه اوكا قلنا اثر باتا تكون باتا آه، تكون السنن الرواتب صلى الله عليه وسلم بيوم واجب كنترا اما تيزون المتحدي كما باين سنة سنة سنة كاكا كاركي صلى الله عليه وسلم تاها اذا استأكو صلى الله عليه وسلم دا عمر امير صلى الله عليه وسلم اكو صلى الله عليه وسلم اوكا شيري التطوع شيري ابن دا دليل صلى الله عليه وسلم دا دليلي عام دليلي وقال لكي تلي شريعة كودا wato babu wani abu guda babu wani hadisi guda ɗaya da yake ga yanda za a yi shi amma dai in dai falala ta zo kamar aiki na alkhairi mutum ya ɗaukan makansa zai rinka yi kamar sadaka ta tsawo kamar sadaka wadda take ta a ba ta wajibi ba wannan ta tsawo ne to wannan shine daraja ta uku to nan yake dangane da mace ita yin iqama mustahabbi ne dangane da ita wato kula bayan sunna kula bayan haƙƙin namiji a dalilin da ya sa aka bambance tsakanin namiji da mace ne kan cewa ita ikama sanarwa ce da tayar da sallah domin ilam ne ita kuma mace ba ta yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa mata suna kiran sallah ba ko ummu waraka da take da masallaci tana yi wa mutanen gidanta sallah har ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata ladan ya sa mata ladan ba a ce ya sa mata ladaniya ba ya sa mata ladan a cikin mutanen gidan saboda haka sai mata ba haƙƙin su bane su ɗaukaka murya ko musamman da yake Allah madaukakin sarki ya ce mata kada su rinka karya murya to kuma idan suka ce za su in aka ce za su kiran sallah ba za ka iya rabewa ba da kan cewa murya ta za ta zama ta su tana da masu ji don haka ne ba ya zama to kan cewar a cikin yana ijma'in malamai kan cewa mace ba za ta kiran sallah ba a bayyane in ma ta yi kiran sallah su ta a asirce to da haka yake nan da haka ita mace mustahabbi ne ta yi iqama amma ita ma kuma ta yi ta sirran a asirce ba ta bayyana ba domin al-maqsud shi abin nufi shi ta yi wannan zikirin ambaton Allah ne wanda Allah ya shar'anta a farkon sallah saboda kai kuma ta sami wannan alkhairi shi yasa ne da aka tambayi Abdullahi ibn Umar ake cewa shin mace za ta yi iqama ta kiran sallah yake ina zan hana ta daga ambaton Allah ne don hana ka ambaci Allah tunda zikiri ne ba za a hana ka kai ba to sai dai sai ka yi shi ta haddin da ba zai zama to an samu wani abu da shari'a ba ta so ba shine kamar yadda in ka bayyana harka in ka bayyana muryarka wani ya ji wannan zai zama ta fitina gare shi to sai ka yi shi sai ka yi wannan zikiri a asirce da haka ne aka rawaito Aisha ummul mu'minin tana kiran sallah kuma tana iqama kamar yadda ya zo a cikin musamman na ibn abi shayba tana kiran sallah tana iqama amma ba bayyana kanta tana ɗaukaka muryarta tare da shi ba كما عندك مع تنبع هكا شكي وجن تلبية كما عندي وقت مثلا أبي داود وجن تلبية لغة الأيس الحدي إذا سكا إذا ماذا في تصفى تمرية إذا كما سكا إذا يزمن سكا شباب ماذا في أبين اسمها تلبية لأيس تمرية فأما إن سكا إشارة الركبان في تصفى تمرية وهكذا ذلك الإقامة تتي متى ذات الإقامة سرا وإن لم تقم فلا إثم عليها إذا لك الإقامة باب ليس أكلتها idan da ka yi tsama ba domin wannan shine ma'anar mustahab al mustahab shine wanda idan kai shi akwai lada inda ka yi shi da kuma babu zunubi inda ka yi shi da babu zunubi to in haka ne ne sai sa da sunna inda shi ma in kai shi akwai lada inda ka yi shi da babu zunubi bambancin shine kaga imam malik a can ya ce wanda bai yi tsama ba ya istighfari domin ne domin ya bar abin da ke tabbatar na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi ne ba amma da yama akan wannan zai iya kai shi zuwa da fitina الذي قال الشيء فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم saboda gudun kai faɗa cikin wani wani daga cikin fiqhin imam malik yace mutum ya istighfar ka kaga bambancin namiji kenan da mace ita da ta babu komai tunda umarnin na ma ayi iqama din an fuskantar da shi ne ga maza an fuskantar da shi ne ga maza ita Allahu akbar Allah shine yafi girma Allah shine mafi girma da komai Allahu akbar Allah shine mafi girma da komai ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi sallam manzon Allah ne hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah hayya ala falah ku zo zuwa ga babban rabo qad qamat as sallah ta an tsayar da sallah ta tsaya Allahu akbar Allah ne yafi komai girma Allahu akbar Allah ne yafi komai girma la ilaha illallah la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya كافي الله ولا شيء لك ذي إقامة أو بس آه، اختيار الإمام مالك كما حتى يجي آه، حديث الأنس مثل أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة أو أمر بلال يقول ترى صلى شفئي دي دي دي دي شفاء ويوتر الإقامة يميد إقامة ما راه تهيئي فالله أكبر أي دي دي لي أه، فأبني فأتكون مثلا أن يوتر إشما يوتر لي بل الله أكبر أي شيء أكيد من يتيوى واجه حديث الله بن الزيت واجه أريار حديث الأبي محدورة الله أكبر الله أكبر أيكينا طيب الله أكبر الله أكبر ديكينا فهو أكتبه يوتر الإقامة يوتر يوتر إيه، الله أكبر الله أكبر كان يعني طيب إيه الله يوتر أيكينا في حق بطل نتيجة الفتو شيء طيب، أي أي أي ولا شيء اختياري إمام مالك ذهب الإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل كما يقول الإمام مالك يكي في الاستشهاد أو قد قامت الصلاة إذا قد قامت الصلاة في يسجد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سيد طيب، حديث أنس من دعت الروايتين بكثير من دوبر الإمام مالك بيتي أمر أمر بلال أن يدفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا الإقامة في نفذ الإقامة في رواية إلا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة shi wannan ba sau ɗaya za a yi shi ba sau biyu za a yi shi kamar yadda yake a hadisin Anas ibn Malik Imam Malik bai riko da wannan ziyadar ba kuma ya ɗauki abin da yake ya samu na amal ahlul Madina abin da ya samu masu na kiran sallah suna yi a masallaci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan al'adar tabbatatta ce daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da saboda haka ya riko da wannan a bisa wannan riwaya din yana ɗaya daga cikin abin da ya kan قوائد ترج قوائد الترجيح أبن بيت رجاية بنفسه في بسجد مرياي ويدا عمر صلى الله عليه وسلم أو جل إمام مالك ينا رجاية وكل رواية أكون لك يدفع ينا بضرورة أبن بيت مما لم يأم دين سنة أكد أبن العادة تتبت قولا لغدة الإنسان تضع مدينة في أمتاني بإتاء بطرفة وكل رواية أكون لك رواية فكما يقول لها كي إمام أغنى بابه إمام أبو حنيفة شيطنة في حديث أبي محضورة wanda al iqama din ita kamar kiran sallah ce kamar kiran sallah ce sai dai kawai Allahu akbar din nan ba za a yi ta sauki ba ta farko amma za a yi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salah hayya 'ala salah hayya 'ala salah hayya 'ala salah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بل بنتي تذكرها صلاة shine kawai ana ana yin karba mata sala kuma Allahu takbir ta farko mai gon ai hudu sai ai biyu haka yazo a ɗaya daga cikin wayoyin hadisin Abi Hurairah wanda shine Imam Abu Hanifa ya rike da shi to kamar yadda suke sabani wajen kiran sallah kaloli daban-daban wanda duk sun tabbata daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika wajen iqama din ma ko haka ba abu ne wanda yake za a zo a yi hankali da wani masallaci ana cewa qabqa mata salata sau daya wani masallaci ana cewa qabqa mata salata biyu ko kuma wani masallaci ana yin iqama irin ta Abu Hanifa wani masallaci ko ba a yi iqama irin ta Abu ana irin ta wanda Imam Malik ya riko da ita ba abin da take da yake duk ruwayoyi sun tabbatar da wannan a sai a sai a ɗauki kowace aka yi amma in ta fuskar inganci ne abin da ya fi inganci ne hadithin anas wanda shine a cikin bukhari da muslim na wanda shine imam abu eh, imam ah, ash-shafi'i da imam ahmad ibn hanbal suka riko da shi na ai iqama din kamar yadda imam malik yake sai dai wajen qad qamatu salat ai tawbi saboda ingancin riwayar hadithin anas wanda yake ita ce madogara a wannan babin kuma wannan ziyadar na ah, inna al-iqama ta tabbata kamar yadda yake a cikin bukhari da muslim saboda haka tafakkur inganci wannan riwayar ta fi inganci kuma waɗanda suka bi suke bin ka'idar tarjihi wajen malaman hadith sun fi rinjayar da wannan bisa abinda malaman masabar imam malik suka tafi a kai na al'amal imam malik yana daga cikin ta al'amal abinda ya samu mutane a kai yana daga cikin abubuwan tarjih sauran malamai da su muwafaqa da shi a wannan ba duk da asalin imam malik shi a wannan babin mai ƙarfi ne wallahi ta'ala a'lam وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير abinda muka ambata na kaɗaita iqama wato na sujjar iqama ma a da takbir ban da kabbara ita Allahu akbar sau biyu ake fa innahu musanna shi guda biyu ne Allahu akbar Allahu akbar a farkon iqamar da kuma a ƙarshen iqamar abin da rafi abin da shahararren magana abin da yake a amfanin jayarwa wato يتكحرها وجمع shahara wajen maganganun فإن شفع غير التكبير فإن شفع غير التك... فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة إذا يي شفعي وتيي إقامة سوجي بند كبر صورة لفظة يي سودي لا تجزئه إقامة بسوداء سوى سايكي إقامة بسوداء سوى سايكي ولا هكذا المؤجزة تفعل والصحيح أبن لك نسا أمبتا كمر يندع من يندع بمجال الشيخ الإسلام ابن تيمية شو على كل من بسكبه أكفي shari'a wanda duk kufa ne asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanne mutum yayi daidai ne ko bal matlub ma abin da ake so idan dai babu fitina in an aminta daga samun fitina da ruɗu ba za a kawo ruɗu ba yau an yi wannan wani lokaci a yi wannan domin an yakan cewa kowanne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce za a ibtalin abin da ya tabbata daga riwaya to wannan kaulin yana da abin yana da rauni saboda haka idan abin nan ba za a ce ibtamar ba sai ba sai dai a ce ko da a masaba in ne kan cewar ya zo da abin da yake shine sabanin al-aula wala ya fi sun iqama me yin iqama ba zai yi magana ba ai wato makruhi ne yayin da yake yin iqama ya yi wata magana daban kamar yadda aka ce wajen kiran falla ba zai yi magana ba wajen iqama shi ma haka wala yaruddu ala man yusallimu alaihi ba zai amsa sallamar wanda ya masa sallama ba idan yana cikin iqama wani ya masa sallama to ba zai ce wa alaikum assalam ba salati مخير al iqama aw ba'daha shi ko wanda zai yi salla yana da zabi wajen lokacin da zai tsaya. na sallah din da zai tsaya da sallah sawa'un zai iya tsayawa halin iqama yayin da ake iqama aw ba'daha ko bayan an gama iqama yasa imam malik yace wa'annan wannan ala qadri taqatin nas fa inna fihi lil mutim wa fihi lil da'if gurgurdan ikon mutane hmm. domin a cikin su akwai akwai dattijo akwai mai rauni in kace daga zarar an fara iqama kowa zai yi to wani ta ta fara masa to da ta shi ne imam malik yace ka kyale shi ala qadri taqatin nas gurgurdan ikon mutane babu wata ka'ida babu wata ka'ida wannan yayi isara ne ga cewa wannan shine zaɓin imam malik sabani waɗansu malamai da suka kawo ɗansu ƙaidi waɗansu malamai suka ce daga yaji daga kaji an ji hayya alal fala sai ka miƙe waɗansu kuma suka ce daga kaji an shi qad qamatis salat sai ka ke. والصحيح مثل ما دا كل شيء على قدر طاقة الناس ولا شيء اختيار الإمام مالك مشيني يتي بتدليل شيء النبي صلى الله عليه وسلم abin da ya hana mutane yi shi ne wato kada ku miƙe har sai domin idan bilal yakan tsayar da iqama yakan yi iqama a wajen masallaci saboda abin nan inda a cikin masallaci ne wanda yake baki abu zai ba abdullahi dan umar kuwa ya rawaito cewar ya ji iqama alhali yana baqiya kuma zai samu raka'a farko to saboda ana yin iqamar a kofar masallaci ne kamar da ɗan riwayoyi masu kame na haka to idan aka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku miƙe hasse sun gani domin ta yi ayi iqamar wani abu ya tsare shi bai fito ba su kuma sun tsaya sun tsaya suna ta jiran shi kuma bai fito ba yayi jinkiri wannan zama sai mashaƙa a kansu ya zama sai a kansu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur tausayi ne sai ya hana su ta babin shafaka ne ba wai ta babin in kuka haka sun saba ma Allah ba ta babin tausayi gare su in aka tayar da iqama kada ku kada ku miƙe har a wata a wata riwayar ta wannan hadith din hatta tarawni kharaj haraj sai kun gani na fito to sannan sai ku miƙe da haka kaga ba a iyakance da lokaci ba da yayin da aka ce Allahu akbar ko yayin da aka ce hayya ala salah hayya ala falah ko yayin da aka ce qad qamat abin da abinda yi aka nuna shi ne kan cewar mutum abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ku saurara ma kanku kada su tsaya har sai sun ganki ya fito da ni kada ya zama ta kanta tsaya suna ta sa shi ko wani abu ya tsere masa gaba da samu ya fito ba to wannan wannan da wannan Imam maliki ya rike kan babu wata ka'ida sai ya mutum zai tsaya idan mutum ya tsaya yayin da ya an fara da ikamar babu laifi in yana zaune sai da aka gama ikamar da ya miƙe babu laifi dai tsakanin ikamar da kiran sallah ana ɗan a ɗan yi jinkiri jinkirin kuma gwargwadon yadda za a tsaye da sahu gwargwadon yadda za a tsaye da sahu domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya daidaita sahu baya sa baya yin baya sa a daidaita sahu bayan an gama ikamar in an gama iqama yana zuwa ya sanya hannunsa akan kafadun sahabbai yana shashafawa ya tabbatar kan cewa sun yi nabi ya shashafa ko ya tabbatar sun yi nabi haka yake yi da kwan farko ya tabbatar sun yi kokari sannan zai kabbara bayan su kuma kuma fa'ur rashidin suka ɗauki wannan sayyidina umar haka zalika da sayyidina usman kamar da a cikin muwatta suna da suna da ƙarfi ne tabbatar an tsaya a sahu in aka tsaya a sahu bayan an yi iqama sai a zo a gaya mata istawat as-sufuf sayyani an daidaita sai su sai da sai ya kabbara to yi da ma wannan abin da irin wannan shi kamata in zuwa mutar da ba su rinka tsayawa bayan abin da karatu ba wanda wannan yana daga cikin al'adar da take ina ta saba mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yana zaune shi kuma mutane suna tsaya a bayan ka babu kuma wata ka'ida a cikin da ba da kusa yanzu na cikin wannan yan security yana son kada bindiga dan suna ganin wanda yake daga cikin taro zai wani abu ne yankuri ko zai jima shi shi da lafiya ko zai farmata ko zai harbe shi kafin ya yi sun harbe shi يقول أن الله إيه ما بدنا كتير بسمة فور هاك أذان مثلا تبى تقول ما أنا أما إذا أقول ده ما تسمع إذا قلت أنا أقول ده ما تسمع تقول بس تسمع وأني أما سامو آه في سوء زمن سيدنا عمر الخلفاء وين بتسوي إثناء بتسوي أدنى الخلفاء آه، الراشدين أي نوع بتسوي وين بتسوي فإذا أنت كتبت أن دير في سوء دين سنتيا تقول هذا الجرد جدا لا أكيد باير na bambanci na lokaci na sauraro da ake yi tsakanin iqama da tayar da kabbarar sallah shine gurgurdan a daidaita sahu ba gurgurdan mutane su ta addu'a ba duk da lokacin da ake son addu'a lokacin da ake son addu'a ba ni ne ya tabbata ce bare ba mutane dama su addu'a ba ga kowa ya mai da hankali kan addu'a ya saurara musu a in yake zai yi wannan da niyyar yin da sauraro domin ai addu'a ya zo da bid'a dan baya daga cikin al'adar magabata kai addu'ar gwargwadon yadda ya samu na hali amma sauraron da ake yi yanda zai to abin da yake yana daga cikin maslahar sallah domin tsawon da sai yana daga cikin maslahar sallah kuma annabi sallah ne wasallam ce fa inna taqiya tasfuf min iqamati salah tsayar da sai wato daidaita sai yana daga cikin tsayar da sallah kuma Allah ce ko ina cewa yake a tsayin sallah a tsayin dai dai a tsayar da sallah to dai ta kitu a sai a miƙar da shi yana daga cikin a tsayar da sallah yana daga cikin sosai sosai tsayar da sallah yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu rayar da wannan sunna a cikin masallatanmu na sha'anin sai kuma wato a ƙasar a ƙasar Hausa ba inda ake tunzanta sha'anin abin nan harkar sai irin a ƙasar Hausa sai ka ga mutane inda suka saba hira ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci in aka tada sallah anan za su sallah akwai wanda a cikin haraba suke hirar a cikin haraba suke ganin kuma za a yi sallah ba su tafi su je su masallaci ba kuma su yi haɗu da sauri a nan inda suke hira su za su sallar to yin haka ta da tafi kuma yin haka ne yake kawo saɓani a cikin zukatan mutane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wallahi ku ta sauri ko kuma Allah ya kawo saɓani tsakanin zukatan na عليكم السلام ba bari mu ta kafin tukuna to ina ganin waɗannan akwai matsala wanda yake akwai matsala wanda yake bai kawo ta ba a cikin abin da yake da alaka da iqama shine shi idan mutum ya ji iqama ita ma zai hitayar ta ne kamar da ake hitayar kiran sallah ko kamar zai zai hitayar ta ne kamar da ake hitayar kiran sallah ko kamar zai dangane sai a cikin masabar imam malik ba amma a wajen imam ahmad riwaya ta ne akwai riwaya guda biyu riwaya ta farko aka ce min hikaya domin ita ma tunda an kira ta kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sami'tu lil mu'adhdhin taqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to wannan kiran sallah ba ya shiga tunda Allah tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo kira ai iqama ma ta shiga tunda ya kira iqama da sunan kiran sallah riwaya ta biyu kuma shine cewar mutum zai iya wasu da ake iqama ya shiga shi da yin addu'a domin an yanko daga kuɗi wannan ji a masabar imam ahmad ne kuro din masabar imam ahmad ne cewa ana iqama in ana iqama sai ya daga hannunsa yana addu'a har sai ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai cewa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma ya tsaya sai yana jiran a kayan da sallah saboda haka ko a cikin wannan furo din furo'an na masabar imam ahmad ibn hanbal kowane ɗaya mutum yayi ya yi daidai ko dai wajen qad qamat as-salah qad qamat as-salah wadansu sukan ce ne maimakon haka sai mutum a saboda akwai wata riwaya da ta zo a cikin sunan abi dawud ta ce a aqamahu Allah wa adamaha wannan riwayar da ta inganta da da'ifi ya ce bai halatta mutum ya aiki da wannan ba gara ma ya faɗa abin in ma yake in aka faɗa qamatu salah shi ne yake qamatu salah ala al-aqalla wannan ya fi cikin umum cikin umarni da aka yi masa ta faɗa irin abin da bai kiran sallah yake faɗa mai kiran sallah da mai ikama duk ne sun faɗa abu na ka faɗa ka samu madogara amma abin da yake isnadin sa bai tabbata ba ba madogara ba ce ba haka ko dai ka bar shi kai addu'a tun da yaje ne na addu'a kamar yadda zo a cikin wadansu sai kai cewa Allah yana karba addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ba a ta. ko dai mutum shiga cikin addu'a a lokacin ko kuma ya rinka hikaya wato ya rinka mayar da abin da mai sada ya kama yake faɗa ko ma ka faɗi kwatan kwatan abin da yake ba tare da ka canza ba da abin da yake bai tabbata ba a cikin sunna a ai ko an aka ce ashhadu an la ilaha illa sai wahdahu la sharika lahu shi ko ai yake ƙara ke ake aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh shi ma dai wannan bai wannan ba su bai zo ba abin da aka ce in har mutum zai yi maganar zai faɗa ke faɗa da abin da yake ya zo a cikin asalin hadisi na eh, hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As idan kuma ismu al-mu'azzin wa qulu mithla ma yaqul na'am a wannan hadisin bai inganta ba amma dai wannan hadisin bai inganta ba man azbana fa huwa yaqul a a bai inganta ba hadisin da'ifi ne hadisin da'ifi ne don haka duk wanda ya yi wanda shi fa imam malik yake cewa babu laifi da wanda ya kira sallah ya ko kuma wani sama wani hadisin bai inganta ba ya ba ma sallah ce kama ta sallah ku yanzu su sauran mutane da suke imamu idan aka yi in aka yi za a tada in za a tada da sallah ba ladin ne ba ne kira sallah ne ba iqama ɗaya ake yi ba sauran mutane ya sa ake sauraro sauran ka wanda ya zo daga bayan masjid shi ma tijabi ba zai fasa ikamar ba amma idan an yi iqama an idan da sallah in an idan da sallah idan ya zo masallaci zai yi sallah to shi ne zai yi ikama waɗansu ne akwai ƙauli ne a mazhabar imam malik kan cewa idan mutum bayan an riga an yi sallah da kiran sallah da ikama sannan sai na masallaci ana bayan an riga an idar da sallah to ba sai ya tashi ikama ba wannan ikama da aka sai wannan sallah ta ishe shi sai ya yi ta ba sai ya tashi ikamar ba akwai kauli a cikin akwai kauli ne wadansu daga cikin malaman mazhabar Imam Malik da suke faɗan haka duk da ba shi ne mashhuri ba mashhuri shi ne kan cewar shi ma ya tashi ikama duk wanda yake idan eh ne wanda aka yi Imam Ahmad yana yi ne ana cikin ikamar shi addu'a ya mai da shi addu'a yake yi kuka aka ce ala riwaya biyu ce riwayar take yayi hikaya hmm? riwayar kuma aka rufe kan baya hikaya din bal addu'a yake yi a wannan lokacin da ake yin din ba sai an gama iqama ba wannan an gama ai babu iskali da kowa ma zai iya zai iya yin wannan wannan ba riwaya biyu ba ce bayan an gama iqama mutum zai iya yin ah, addu'a ta هل أكايد بسنة لا لا حول ولا قوة في سيزوء السن حديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا زوء السن من جميع وكذا بالسن تابعين أما الأولى مثل أي تبع من الله السن حديث أو يكذا بالسن أو يكذا أي كذا بالسن تابعين كما آه، في شرحه آه، آه، شرحه مختصر المواهب الجليل يا كاو وين وين بالسن تابعين من تسليمنا cewa haka yake faɗa amma abin da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin muawiya shine in an ce hayya ala salati la hawla wala quwwata illa billah ko daga cikin hukunce hukuncen iqama idan an yi iqama idan aka yi iqama sallah mutum kuma yana yin nafila to nassin hadith din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah sai sallar da aka tayar to a nan wajen malamai mazhaba biyu ne suka rabu akai waɗansu malamai suka ce in dai aka tayar da iqama kuma ka yi sallama amma baka sallama ba babu sallah saboda to amma ba sai kace ma assalamu alaikum da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sala salata babu sallah saboda ko saura ka ɗauka sai assalamu alaikum aka fara iqama ba sai assalamu alaikum babu sallah abinda wannan shine mataban az-zahiriyya ko kana tafiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sala sala babu sallah kawai na kuma suka yi tafsir wanda ke shine matabar imam malik cewar idan mutum ya riga ya kulla raka'a daya kuma yana fatan cewa ya ƙara raka'a zai ƙara wata raka'a ya cika ta biyu ne zai sami man a raka a farko bai riga ya rufe ba to ya cika saboda ba kada ya saboda cikin sallarsa eh da yadda su ibn qasim ke cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala tuqulu amalaku kada ku bata ku to tunda kuma sai yayi raka'a domin sallah tana tabbata ne hukuncin sallah yana tabbata ne da da da kullu raka'a man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah to da haka in sai ya raka'a daya ya samu hukuncin sallah to kuma ya samu hukuncin sallah ba zai bata ta ba shi da wani dalili mai karfi to dalili mai ƙarfi a wajensa ne ya zama to zai rasa samun rasa a farko ko ko to in zai iya faɗin wannan zai kishi sai ya fita daga cikin sallah a abin nan idan wannan idan idan ku bai samu a ɗaya ba in ku bai riga yayin ruku'u ba aka fara iqama ku dawo da riga ya rasa a ba shi ne sai fita daga cikin sallah ya fita daga cikin sallama ya shiga tare da liman hmm. to abin nan saboda akwai ihtimal kamar da waɗansu daga cikin malamai suka nuna akwai yiwuwar cewa akwai fassara da hadith ɗin fala salata illa maktuba tunda wannan lafazin babu sallah babu sallah ko yadda take ta farilla za a iya iya ɗaukan fassara ba nasti bane wanda yake baya iya ɗaukan fassara yana iya ɗaukan fassara ta fuska daban-daban daga cikin cikin da zai iya ɗauka shine fala in sha a fala babu tara wata sallah cewa wannan hadisi za su wannan zai yi a wannan hadisi yana hana ka tara wata sallah ne in ba wannan ta farilla saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa kaunin imam malik matabar imam malik kanta in ka ƙulla raka'a to abin nan cikin gaggawa ka ƙara wata raka'ar domin ka sallama sannan ka zo ka shiga cikin sallar maktuba ba wai kan cewar adamu maksudi shine ya zama kan cewa ta shagaltu da yin wannan sallar amma daga abin da yake rija da daga abin da yake rijayar da kaulin al-zahiriya cewa umuman ko a kowane hali kake in dai aka yi iqama kai sallama shine kan cewar akwai hukunce hukunce na shari'a da suka da alaka da maslahar sallah wanda suka tabbata tare da iqama wanda idan baka shagaltu da idan baka mai da hankalinka da tsayuwa a wannan sallar ta farilla ba za ka tozar ta wannan hukuncin wannan hukumomi din muhimmi daga cikin wannan shine kabiyar tsaye da sai kuma mutane kuna gani a cikin a cikin sahu ai idan ya zama to ana yin iqama wani kuma yana nan yana yin nasilarsa da kun ta sahu da tsaya shi da tsaye da shi yadda ake so zai tozar ta wannan saboda haka wannan maslahar ita ma a dubawa ce wanda yana abin da zai rinjayar da masabar zahiriya da suke ai wanda yake kuma su ba su daga cikin abin taujihin da suke kawowa shi ne kan cewa ai daga cikin hikimomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ai wata sallah in ba ta farilla ba domin ya zama kan cewa an samu dukkan maslaha da ake nema da hikima da ake nema na tsayar da wannan sallar ta tabbata wanda daga cikin shi ne hadda qadiyar tsayar da sallah wanda idan da za a tada iqama kowa ya shiga jira ta yin nafilarsa an tada iqama Ka ga kun a ce an daidaita ta sahu in an samu sahu ya miƙe kaga nan ba zai tabbata ba babu shi saboda haka idan ka tsaya akan halin mutum ɗaya mutum biyu baka fahimci wannan ba to ya za a idan kusan rabin masallacin haka suke ga shi kenan sai zaman to kan cewa an yi kama ne ya tsaya yana tijira ya gani ko yaya yaushe za a gama yaushe za su sallama a daidai tsaya a daidaita ta sahu domin daga yayin sallama zai tashi ne ya gani ina kan su domin ya tsaya ya daidai tashi wanda kana ɗaya daga cikin abin da ke rinjayar da matabar a zahiriya وندككما كتب إمام تبر إمام كتب رواية المشهورة أما تبر إمام أحمد بن حنبل وكما تبر إمام الشافعي كان شوار صلاة صلاة إن المكتوبة إلا مثل يتسبب في سنر قوية كل ركعة قوية كل ركعة قوية كل ركعة والله تعالى أعلم لا آه، يكرم صلى الله عليه وسلم لا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آه، عند السنتين بين أكا رجيتو ko wannan dan uwa yana cewa mutum ne yana da dan uwa dan shi'a yi hatsari ake neman jini ya halatta wannan dan uwan nasa ya shi jini ya ai shi ne kowane rai yana da alfarma yana da hurumi taron wanda yake kafiri ma yana da hurumi shi yasa ma ga idan mutum ya kace kafirin amana a duka sahihin magana malamai ko ya kafara saboda haka babu laifi ya bayar da jini ga dan uwansa duk da yake yana kan mugunyar aqida saboda tofar da tofar da rauni tofar da rauni kuma idan ma ya ayyana a kansa ya zama to kan cewa alal misali jinin sa ne kawai dan uwan zai iya karba da jinin wani in ya hana shi to a cikin daga cikin furo din malikiya zai iya daukan wanda daga wanda ke cewa a tarku ku'in barin yin aiki aiki ne za a iya hukunci da cewa sai ya biya biyarsa in ya mutu bai bayar wannan ba kamar yadda ke kawo ya mutum yana da gare ka je ka ga mutum an hanjinsa ya fito kana da zare da ka ba shi a yi masa dinki sai ka ba da zaren sai ya mutu saboda wannan sai sai ne zaren sai ka biya biya saboda kamar ka ganin kai ne ka sabbada kitan nan saboda rashin aikinka kamar aiki ne na sababin kitan nan saboda haka rai yana da alfarma ta wannan dukkan mutum ya kamata ya dube shi wannan yake ya taɓa ji wai na ce istighfari addu'a ce to tambaya a nan tun da addu'a ce kana ka ga إذا سنستجد الاستغفار بفجع الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وجعل الإرشاد هذا هو بفجع الدعاء استغفار الدعاء babu laifi idan ka yi ka bude da wato shi ne salatu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin addu'a da bayan kafin ayi addu'a da bayan an yi addu'a da kuma a cikin tsakiyar addu'a kamar ibnu inda ne kai ya fara daga cikin adabud du'a na dubba na yin addu'a ba wai dole ne sai an yi haka ba haka dai aka fi so haka aka fi so saboda salati da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karban sa sai da ka fara da abin da Allah yake karba ka ka a tsakiya ma da abin da Allah yake karba a ƙarshe ma da abin da Allah yake karba to fatan to Allah saboda karincin sa sauran abubuwan ma da suka shiga kadan zaki ba kuma da sai sai su gaba da wannan yace mutum zai karanta wannan addu'ar a cikin sujada ko dan fatan Allah ya karbi addu'arsa اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زئ يوم زئ يوم tunda addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ta yayi ya roki Allah da ismillahi al'azam kuma ya ji wani ne yayi ta a cikin sallah amma ba ayyana a ina ya faɗa ba da zai a cikin ba a cikin da ya aji shi wannan yana yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma ya ta'aliki akan wannan cewa ya roki Allah da sunan Allah al'amu saboda haka kuwa a babu ne kuke yake a cikin su gada tun da shi ma gada waje ne wanda ake son mutum mai da hankali wajen yin addu'a sannan wani dan uwa wannan yace na neman addu'a dangane da bukatar da bukatun ne da kuma na shauran musulmi Allah ya yarda a cikin sujada yake wa wato ayi ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su sujada saboda shi ma abin nan yake gaskiya da zan iya rikewa ba a cikin mawazi da salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim a cikin jirawul afham ya kawo su amma zan iya rikewa da sai mai faɗa akan wannan to zan duba insha Allah na'am mutum ya yi wanda ya fi bashin da ake binsa da bashin da interest ba dama interest ai ba su ya yafe ba ai ba su ya yafe ba dama ai babu zance ai wannan dama ya yi abin da rashin karɓarsa shi ne bin Allah eh, ba ya fi waye ba wannan ya yi aiki da abin da Allah ce amma bashi da ya fi wannan abin da ake so kenan wanda ya fi ya shiga cikin shi ma akwai fatan Allah zai yafe masa kamar yadda aka ce wannan bawan Allah da ya kasance an yana ce ma yaransa in sun je karban bashi wannan wanda yake cikin tsananin su ya taimaka shi yana fata Allah ya taimaka Allah madaukakin sarki ya wahayi da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin eh, da yake bada labarin cewa Allah ranar alƙiyama zai ce ai mu ne muka fi cancantar mu yafiya ba shi ba shi ma mun yafe na. da haka ya ba shi yana daga cikin kyawawan abubuwa musamman in ya zama ko ba shi yana kai wanda ke cikin wahala ne idan mutum shigo cikin masallaci ana kiran sallah me ya kamata ya shiga ya fara sallar ko kuwa ya tsaya ya yi a ya fita ya kiran sallah to kamar da shekaru sa'ad ibn tayyiya yake cewa kowane kowane lokaci akwai ibadarsa yayin da kuma ibadar da suka tafi muhimmanci a misali a kafin alkur'ani ne dukkan da ya fi kowanne amma a cikin su gaba da za ka yi shi a cikin rukun da za ka yi shi to haka za mu ce yayin da ake yin sallah ta fi a sallah ita ce ta fi mutum ya shagaltu da wani zikiri to amma yayin da ya zama kusan cewar ana kiran sallah zikirin da ake ibadar da ake son mutum ya a wannan lokacin abin da yake mustahabbi a gare shi a wannan lokacin shine ya amsa ya amsa kiran sallah ko da gara ya amsa kuma ya shiga cikin nafilar amma idan yayi nafilar ma babu laifi amma zai amsa a cikin wanda yake muka ambata a cikin wancan karatu na mutum mutum ya cikin sallar nafila idan ana kiran sallah din ya amsa abin da ake ta amma saboda kasancewar kada ya raba hankalinsa yayi a ya amsa kiran sallah sannan ya shiga cikin sallah tunda su kansu a waɗansu malamai suna cewa yayin da yake cikin sallah ya zai yi hitaya waɗansu suna cewa idan musamman Allah daman ne mai miki ya zai zange da inda ne ya kiran sallah to ya haɗa gaba kiɗa ɗaya ya masa hitayar bayan ya gama kiran sallah kuma da sallar sallar ya fita suka a yayi daga farko sallar ya shiga kaje ka ya amma dole ba kaya bane ta yana kana domin mutum aiki da wannan gara mutum ya tsaya yayi sallar sai shiga cikin lafiya والله ta'ala mun yi bayani a wancan karatu ba ta nan to abin da wata ce abin da yake inganci shine a salatu khairun minan nawm a kira sallah na biyu ake na bayan alfijir ya fito ba na farko wanda ake a cikin dare ba domin yana na farko ba kira sallah asuba bane hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna bilalan ya ahdu li dunayn yana kira sallar dare ne shi ko wannan asratu khairun minan nawm annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idan kunta fi adhan as-subh in kana kira sallar asuba kuma kiran sallan asuba shine wanda bayan lokacin ta shiga fa idan hadara sala fa addina in sallah ta halarta lokacin ta shiga sai ai azan sai da kiran sallar da ake asafa har mai kiran sallan asuba ne wanda ke shine nabi lokacin alfijir ya ce ta hadisan da suke cewa a cikin kiran sallar alfijir na farko abin da ke nufin kiran sallah ba ikama ba sai na farko din na sallar asuba sai haka ba a na cikin gani ne ake na farko din a na biyu din ne ثلث البريد الثلث الليل الأخير kashi yana wato in ka in ka duba daga faduwar rana idan yanzu alal misali rana tana faduwa shida da rabi alfijir yana fitowa biyar da rabi eh to saboda haka tsawon dare ga baki daya awa goma sha ɗaya to in ka kasa shi kashi uku kaga kowane kashi ya zama awa biyu da minti arba'in awa biyu da minti arba'in Eh? awa uku suka eh, ah. kasu uku eh awa uku da minti arba'in sa eh awa uku da minti arba'in saboda haka kaga kuma sun gano na ƙarshe sai biyar da rabi ka cire awa uku da minti arba'in kaga zai zama ta biyu saura minti goma kenan ko biyu saura minti goma haka ne ko arba'in yawa eh, biyu saura minti goma kuma sun gano ƙarshe وانا لك تشيله وانا لك تشيله هذا عيب يبسي لي طيب انا كان لم يبسي اه اكتب من في اربعين مثلا يوزي سبب يوزي لك تشيله عندك دريا ما بتسوي دريا ما بتسوي طب انا لك تشيله بقرة بدرية باش بتسوي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثمين بها عليك قابليها وأتممها علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم اذكر لنا ولا تنكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك اياهون من منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل خوبتنا وسدد ألسنتنا وتقبل دعاءنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين